الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك أنوانا الأمر مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau allah ya kaddara mana kai azumi na goma sha biyar a cikin wannan wata mai albarka na ramadana na hijira ta 1434 muna roƙon allah ya karba mana a yau darasinmu insha allahu zai fara daga aya ta 21 amma za mu amsa tambayoyi kafin farawa ɗin akwai abubuwa guda biyu na farko akwai abin da ake cewa Ƙayyada iyali akwai kuma abin da ake cewa tsara iyali ƙayyada iyali wannan haramun ne a musulunci abin da ake nufi da ƙayyada iyali mutum ya ce ni ‘ya'ya kaza nake so in haifa ba na son in ƙara akan adadi kaza ko ya zaɓi ‘ya'ya biyu ko uku ko dai wani adadi daban wannan haramun ne na biyu abin da ake dubawa menene dalilin da ya jawo ba ka son ka haifi 'ya'ya da yawa shi anan ya yi bayanin saboda ya samu damar tarbiyyantar da su yana ga watakila idan suka zo da yawa ba zai samu damar tarbiyyantar da su ba to hujjojin da suke ba da dama ka ainihin wato ƙayyade ko kuma ka tsara iyali su ne misali matarka tana da kwanika tana haihuwa da zaran ta haihu kuma ba da ɗewa ta ɗauki ciki alal misali wata ta haihu bata ma gama wato ainihin samun saitin yadda za ta fara renon yaron ta yadda ya kamata ba bayan haihuwarta da wata uku ko wata hudu sai kuma ta sake daukan wani cikin sai ya zama na mutum hudu a lokaci guda suna wahala ita dai uwar tana shan wahala saboda wannan sabon cikin da ya same ta ga kuma wanda take shayarwa shi uban yana shan wahalar ɗawainiyar asibiti da larura iri daban-daban sannan kuma wato shi kansa abin da yake cikin cikin shi ma yana jin jiki saboda yana ɗan samun abin da zai ci ne daga abin da mahaifiyarsa ta samu ta ci sannan shi wanda aka haifa ake shayar da shi shi ma yana ci ne daga abin da mahaifiyarsa ta ɗan samu ta ci to kaga hudun nan duk za su yi ta galabaituwa sannan akwai barazanar ma kasada da rayuwa gaba ɗaya akwai damar wato abin ya tsanani har ya kai ga rasa rai ko kuma dai ta wayar lafiya to idan akwai barazana irin wannan ya halatta a musulunci mai gida da uwar gida su ainihin ba hanyar da za su tsare wato ɗaukan ciki ɗin har sai wanda aka haifa ya yi ƙwari ya warware an yaye shi to in allah ya so ya ba da wani sai a shiga nema kuma allah ya sa a dace amma haka kawai babu wata rashin lafiya babu wata magana kwanika maganar kawai ta yaya za a ɗauki nauyin tarbiya wannan wani abu ne daga Allah subhanahu wata'ala ba zai gagare ka ba ka ɗauki nauyin tarbiyyar 'ya'ya gwargwadon abin da Allah ta'ala zai baka tunda ka ce ba ka da matsalar ko talauci ko wani abu ba wai ciyarwa ba ko wani abu kake damuwa da shi wannan ya gwada kenan kana da gwargwadon hali yadda za ka iya ɗaukan ɗawainiyar karatu da ɗawainiyar tarbiyya da sauransu na 'ya'yanka manzo sallallahu alaihi wa sallama kowa ya san yadda ya rayuwarsa kowa ya san yadda ya rayuwarsa mata nawa gare shi a gidansa mata tara kuma an san ana yin wata guda ba a ɗora tukunya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani lokaci cikin dare zai fito ya rasa inda za yi saboda yunwa ta hana shi bacci amma bai taɓa cewa zai tsare haihuwa ko yana son ya ƙayyade abin da zai haifa na 'ya'ya kuma allah ta'ala bai ta wani daga cikin 'ya'yan gidan manzon allah ko matan gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama ta mutu da yunwa ba ba taba samun wannan ba so ka tsara rayuwarka yadda za ka iya abin nan ka roƙi allah ya tallafa maka a yanayin wato ka ci gaba da tarbiyyar 'ya'yanka amma maganar kai ba ka son ka tara 'ya'ya saboda ka samu damar tarbiyya tarbiyya ka yi iyakacin ƙoƙarin ka saura ka bar wa allah wallahu alam rubuta littafi duk wanda ka san yana rubuta littafi a duniya ko a ɓangaren masu rubuta littafi na musulunci ko masu rubuta littafi na likitanci ko na injiniyarin ko na kome ba wanda baya ɗaukowa daga wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma da muka yi magana abin da ya samu daga Allah abin da ya zo masa na daga wahayi daga Allah na alƙur'ani ya jingina shi zuwa ga Allah ko bai jingina ba ya jingina abin da yake hadisinsa ne shi ya yi maganar yana cewa Allah ne ya ce ya faɗa ko yana cewa wannan maganar Allah ce tambaya nake idan ya faɗa hadisi yana cewa wannan ma Allah ne ya yi masa wahayinsa wato ya ce ya faɗa ko kuma yana faɗin alkur'ani daga Allah hadisai kuma nasa ne haka ne ko kai ma haka za ka yi ba wanda zai rubuta littafi sai ya ɗauko ya ɗauko daga wancan ya ɗauko daga wannan amma sai ka yi ishara wannan maganar iya daga nan zuwa nan sai ka sa nan ba sai ka dawo ƙasa sai ka rubuta a ina ka ɗauko ta maganar waye ka ba da shafi ka ba da maɗaba'a ka ba da shekarar bugu saboda wanda yake sanya ƙara tabbatarwa ka sa shi a hanya ka gaya masa sunan littafin ka gaya masa wanda ya rubuta littafin a bugun wata shekara ne a wane shafi ne da sauransu in hadisi ne ma ka sa lambar hadisin to kaga wannan maganar ka nuna iya nan ba taka bace ka ɗauko ta daga littafi ka zane ina fata mun gane amma sauran inda baka yi wannan ba to ɗauko su kai daga baiwar da Allah ya maka ta ilimin da ya baka saboda haka kamar yadda manzon Allah ya ce ya jingina ayoyi zuwa ga Allah ya jingina hadisai zuwa gare shi abin da ya yi nasa ne abin da Allah ya faɗa kuma na Allah ne kuma ya jingina wa Allah kai ma an ka ɗauko daga littafin wasu jingina ma wanda ka rubuta ainihin ka ɗauko daga littafinsa ba ta aka yi ka daina rubuta littafi ba ko profesa nawa ka zama ba ka da yanda za ka yi ai in baka ɗauko ma daga na magabata ba ai littafin naka ba zai zama mai inganci ba idan ka ce wannan ayar ga fasararta saboda ibnu jarir dabari ma haka ya fasara ta ibnu kathir haka ya fasara ta alƙurɗube haka ya fassara ta shikenan kaga wannan maganar da ka faɗa ya gwada ba kai ka ƙirƙire ta ba wanda suka fi ka ilimi wanda suka fi ka zama 'yan wannan fannin su ma fahimta su kenan da wannan aya da ka fassara amma ka jingina wa abin da ƙurɗube ya faɗa zuwa gare shi wanda ibnu kasir ya faɗa misali zuwa gare shi wanda kowa ya faɗa ka jingina masa kayansa shikenan kenan ka ba da amana ta ilimi dangane da ma'aunin fa'ul ina tsammanin mai tambayar bai karanta wato ainihin arudi ba wanda yake magana akan ma'aunan kalmomin larabci fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu domin gafur da masu larabawa suna da ma'aunin kalma shine fa'ala da fa da ayin da lam waɗannan su ne asalin ma'aunin kalmomin larabawa da khala me ma'auninsa fa'ala Da khilun me ma'auninsa fa'ilun an ga jarihun me ma'auninsa fa'ilun to ya ka ce ghafurun me ma'auninsa ghafurun fa'ulun ko ba ka bane fa'ulun inda an ce rahim fa'il rahaman fa'alan to ghafur fa tambaya nake wato wannan fa'alan ita ce asali idan kalmar ta canja sai ka dubi meye fa'ul kalima me ainul kalima lam faul kalima ainul kalima lamul kalima to duk abin da ya shiga tsakanin su kuma sai ka zo da shi gwargwadon yadda ya zo kai dai kana da fa'ala a gabanka idan rahim ta zo ra a nan ita ce fa'ul kalima ha shi ne ainul kalima menene lamul kalima mim mim shine ne abin nan ɗin kalima ina fata mun fahimta to a takaice dai ghafur kamar yadda yake neman ya san ma'auninta ghafur shine fa'ul fa'ul shine ma'aunin ainihin ghafur wallahu alam na'am a shi abin da na ji ce yana tambaya dangane da ma'aunin ma'aunin amma dai shi kansa gafur ɗin sigatu tumunta jumu'u ce ita ma tana nuna wato ainihin mai gafara da yawa domin ainihin kalmar gafara ne in an ce gafur wato ainihin mai yawan gafartawa wallahu alam na'am inda cikin da aka zubar a shari'a ya kai lokacin da shari'a ta ce an hura masa rai to sun yi kisan kai idan bai kai wannan lokacin ba to ba za a yi musu hukunci da sun kashe kai ba sai dai idan abin da suka yi kuma ya bayu zuwa ga rasa ran ita mai cikin to amma dai shi asalin cikin ba za a ce sun kashe mai rai ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan marra Bibini adam sintani wa arba'una yawman nufikha bi iznillah ko suwira bi iznillah idan aka yi mace ta yi kwana arba'in da biyu da ɗaukan ciki to a wannan hadisin kamar yadda abdulmajid zandani ya yi ta halilinsa ya yi ta halilinsa cewa wato idan har aka samu wannan kwana arba'in da biyu to an gama suranta ainihin ɗan adam a cikin cikin mahaifiyarsa akwai hadisin abdullahi ɗan masa'udu wanda yake gwada sai an kwana ɗari da ashirin an gane ko sai an kwana ɗari da ashirin sannan ne aka hura rai surantawa daban hura rai daban to waɗannan ne malamai sun yi bayani dogo a kansa malam abdulmajid zandani ya yi tahalilin wannan hadisai guda biyu wato kuma ya kawo bayanai masu matukar wato amfani game da wannan mas'ala ɗin saboda haka a takaice dai likita mai zubar da ciki idan cikin nan da aka zubar dan ya zama lokacin an hura masa rai a shari'a to wanda duk ya zubar da wannan ciki ya yi kisan kai idan da akwai shari'a to kisan ya hau kansa don ya kashe wani bigaire haƙƙin ba tare da ainihin wato dalili ba idan kuwa ba a riga an hura masa rai ba shikenan ya yi abin nan idan abin da ya yi amfani wadda aka zubarwa da cikin ko kuma a'a idan abin da ya yi ya illanta ta to wannan kuma wata mas'ala ce daban wadda za a dubi abin da ya faru bayan ya zubar a yi masa hukunci gwargwadon abin da bayyana wallahu alam bismillahir rahmanir rahim na'am واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا <laughs> ألا تعبدوا Illallaha inni إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم wannan aya wadhkur akha adin iz andara qaumahu bil ahqafi wato magana ce sabuwa fil ubangiji Allah ta'ala zai fara gaya mana a nan ta ƙisar annabi hudu da mutanensa adawa a can baya allah ya gaya mana yadda ya yi da kafirai waɗanda aka yi ta musu wa'azi aka aika musu annabawa suka ƙaryata allah ta'ala ya halaka su daga ƙarshe idan ba mu manta ba aya ƙarshe da muka karanta wa yau ma yi uradun lazina kafaru alan nari mun yi magana yi uradun lazina kafaru alan nari ay na finnari wato ba bujiro da su kawai aka yi ba ƙona su ake a wuta kuma Allah ya gaya mana me ya jawo a ƙona su a wuta Allah ya ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha ko al-yawma tujzauna azabal huni to yau za a saka za a yi muku sakamako da azaba ta wulakanci saboda dalilai guda biyu dalili na farko ma kuntum tastakbiruna fil ardi haƙƙi saboda girman kan da kuka rika yi a bayan ƙasa ba bisa cancanta ba laifi na farko kenan laifi na biyu wa ma kuntum tafsuquna saboda fasikancin da kuka rika yi a bayan ƙasa a lokacin da kuke a duniya waɗannan abubuwa guda biyu su suka jawo muku yau za a yi muku azaba ta wulakanci kuma dama Allah ya faɗa a gurare da yawa a cikin alkur'ani girman kai da fasikanci suna ɗaya daga cikin abin da suke wa mutum azaba a ranar lahira Allah ya faɗa ya ce alaisa fi jahannama mathuwal lil na shin wai Allah bai tanadi matattara ba ne a cikin wutar jahannama don masu ainihin wato girman kai wannan ya gwada masu girman kai matattara su ta jahannama a wani gurin Allah ta'ala dangane da laifi na biyu wato fasikanci ya ce na lazina fasaku waɗanda suka yi fasikanci fa ma'awahumun naru matattararsu ita ce wuta sai dai shi fasikanci iri biyu ne ko kuma kala-kala ne akwai fasikancin da in kai ka fita daga addinin musulunci akwai wanda kuma in kai ka yi saɓo ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ahalus sunna akwai saban da in ka ba sa ce maka ka zama kafiri saboda ka yi wannan saban ko da yake dai ka bujiro da kanka zuwa ga azabar Allah misali wanda ya sata sata babban magana ce domin har Allah ya yi bayanin haddi a kanta ga wanda ya yi a yanke masa hannu a sariƙu wa sariƙatu faƙaɗa'u aidiyahuma an gane ko sannan idan mutum ya yi sata a addinin musulunci a aƙidar ahalus sunna ya yi babban laifi amma bai zama kafiri ba an gane ma'ana satar da ya yi ba ta fitar da shi daga addinin musulunci ba mutum zai iya shan giya yana musulmi kamar yadda na faɗa daren nan abin da ba zai taɓa yiwuwa ba mumini ba zai sata ba mumini ba zai sha giya ba mumini ba zai yi zina ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam la ya zini zani hina ya zini wa huwa mumin la ya siriku sariqun hina ya siriku wa huwa mumin wa la ya shirabul khamra hina ya shirabuha wa huwa mumin mumini ba ya aikata waɗannan laifuffukan amma musulmi zai yiwu ya aikata su mun yi bayani ran nan akan yadda bambanci yake wato tsakanin musulunci ko musulmi da wanda ba da wanda yake mumini musamman idan an ambaci kowanne tare da ɗan uwansa to Allah ta'ala a nan ya ce wa'amman na fasaku amma waɗanda suka yi fasikanci fa ma'awahumun naro makomasu wuta to wannan a bisa aƙidar ahlus sunna ko dai ya zama na fasikancin da suka yi fasikanci ne wanda za ka iya kiransa kafirci saboda abinda ake nufi alfisuku alkhuruju an ta'atillah da ka fita daga biyayya ga Allah to ka yi fasikanci in dai ka fita daga da'irar biyayya ga Allah to ka yi fasikanci fa fasaka an amri rabbihi ai fa kharaja an amri rabbihi to fita daga da'ar Allah idan sabo ne kai sata ce kai ko zina kai ko wani abu mai kama da wannan to wanda ya zina ba shakka in dai ba tuba ya yi ba ba kuma allah ne ya sa shi a cikin mashi'arsa ba da ya ce wa ya gafi madu na zalika liman ya sha to sai allah ya sa shi a wuta in ya je lahira amma zai dawwama a wutar ko ba zai dawwama ba wannan ko mas'ala ce daban amma dai ya shiga wuta ko bai shiga ba ya shiga saboda ya yi zina ko saboda ya yi sata ko saboda ya sha giya da sauransu in mumini ne wato akwai imani cikakke a zuciyarsa amma rauni ya sa ya aikata wannan ana sa ran zai fita bayan wani lokaci da allah iga dama in ma allah iga dama ya je lahira bai tuba ba a filin tashin alkiyamar saboda wani dalili da ubangiji ya ga dama a kansa sai ya ce na yafe maka amma ban da shirka wanda duk ya mutu yana shirka allah ba zai yafe masa ba inna allaha la ya gafiru an yi shiraka bihi a duniya ko a lahira wanda ya shirka a duniya in ya tuba allah zai yafe masa ko ba zai yafe ba zai yafe saboda in ba don haka ba don me muke zuwa muna wa maguzawa wa'azi me yasa muke wa kiristoci wa'azi masu cewa isa allah ne cewa isa allah ne shirka ne ko ba shirka ba to idan da mun san allah ba zai yafe musu ba bata musu lokaci muka yi kuma muka bata wa kanmu ko kenan a nan duniya ko ka yi shirka in ka tuba allah zai yafe maka amma la ya gafiru an yi shirka bihi ana magana ne in an je lahira ga wannan ya yi zina ya mutu bai tuba ba ga wannan ya mutu yana shirka bai tuba ba to wannan mai shirka ɗin ƙada'an ɗan wuta ne har abada ba zai fita ba wannan yana ƙarƙashin mashi'ar ubangiji wa ya gafiru madu na zalika liman ya sha in Allah ya ga dama sai ya yafe masa don haka wannan ah, da Allah ta'ala ya ce wa amma lazina fasaku to idan masu dawwama ne kafirai ne kenan in ba masu dawwama ba ne masu yin laifin da bai kai kafirci ba amma dai abin da muke so a fahimta kamar yadda ayan nan ta ambata mana abubuwa guda biyu su ke jawo shiga wuta girman kai da fasikanci wallahu alam sannan allah maɗaukacin sarki ya nuna mana irin ukubar da yake yi wa mai girman kai a dai waccan ayar tunda ya ce alyawma tujzauna azabal huni yau za a yi muku azabar wulakanci ku duba shaidan lokacin kafin ya yi saɓan da ya yi wanda ya jawo Allah ya koro shi daga sama ya dawo ƙasa ai da a can yake ibada tare da mala'ikun Allah haka ne ko amma da ya yi saɓo Allah ya sa shi ya yi aiki sai ya ƙi yin aikin saboda girman kai saboda ɗagawa irin ɗagawar da yau ta kutso mana kai mu masu da'awa wato shaidan yana kallon kansa ya fi annabi adamu daraja domin shi an yi shi daga wuta annabi adamu kuma an yi shi daga ƙasa ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tinin wannan ne dalilin shi dan na ganin cewa ya fi annabi adamu to yan ana khairun minhu yau sun yawa a cikin harkar da'awa kowanne yana ganin ai na fi shi ai na fi shi ilimi ai na fi shi kaza ba ilimi ne tara ilimi da yawa ba shine da'awa ba so da yawa waɗansu kan zo wajen manzan Allah su karɓi addinin musulunci su ɗan koya abin da suka koya cikin kwana ɗaya ko kwana biyu ya ce to ku tafi garin ku je ku ta yaɗa addini ba su da irin tarin littattafai irin yadda muke tarawa a yau ainihin wato a gidajenmu ikhlasi da aiki da ɗan abin da Allah ya baka ilimi shi ne ake bukata abin da nake so mu fahimta ku kalli shaidan sai Allah subhanahu wataala ya ce masa me ya ce fakhruj minha fama ya fahabid laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirina fita bai dace da kai ba bai kuma kamace ka a ce ka zauna a cikin gidan aljanna ba bayan ka mana girman kai fita innaka mina sagini kana cikin kaskantattu me ya jawo wa shaiɗan wannan Allah ya ce yana cikin kaskantattu girman kai saboda ka duk mai girman kai irin wato ainihin hukubar da Allah subhanahu wata'ala yake yi masa wato ainihin kenan sannan girman kai yana jawo wato Allah ya hana ka ka fahimci ayoyin alkur'ani girman kai yana sa Allah ya hana ka ka fahimci addini Allah ya ce sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq duk waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa ni ko sai na bauɗar da su daga fahimtar ayoyina sai na hana su su ainihin wato fahimci ayoyina ba to kun ga wannan duka yana nuna mana hadarin girman kai da haka masu yi ya kamata ainihin wato su daina shi yasa za ka ga annabawan Allah suna neman tsarin Allah daga girman kai daga kuma masu yin girman kai kamar yadda annabi Musa yake faɗa yake cewa wa ƙala Musa inni uzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin ko la yu'minu bi yawmi alhisab sannan wannan duka yana nuna mana yan uwa ƙasƙantar da kai tawazu'u da sauƙin kai wallahi ba a yin nadama in an yi da yawa za ka ga mai tawazu'u ana masa hawan ƙawara ana masa ganganci waɗansu masu rashin hankali suna rena shi saboda yana da sauƙin kai da yawa kada wannan ya ɗauke ka ga ce kai bari in juya ni ma in riƙa yin girman kai kar ka yadda ka yi ci gaba da tawaru'unka girmamawar ba daga waɗannan da suke rena ka take ba muddin Allah ya mai da kai mai girma a wajensa me yasa daga cikin addu'o'in salihan mutane suna cewa Allah ka sa ni in rika ganin ni ba kowa bane a wajen kaina amma a wajenka ni wani ne haka ya kamata kada wai renin da ake maka da yawan takawa ka ce kai duniyan nan yau in baka yi girman kai ba sai a maka abin nan kalluwa na da ya yi sauƙin kai dubi abin da aka yi kalluwa na da yake ɗagawa dubi abin a'a ba ruwanka da wannan ba za ka canja abin da Allah ya ce shi ne makomar mai girman kai ba ina fir'auna da ya ce shi ne Allah akwai girman kan da ya wuce wannan yau ina yake gaya min mai girman kai kwaya ɗaya da ka sani wanda yake kyawan ƙarshe wallahi duk wanda yake girman kai yake ɗagawa yake wulaƙanta mutane yake ƙasƙantar da mutane yana ganin ba su isa ba jira ƙarshensa wallahi ba zai yi ƙarshe mai kyau ba saboda karka rudu da wannan ka kyale kowa ya yi abin da ya ka zai iya ƙarshe ne Allah ya sa masu girman kai su tuba Allah ka arzuta kowa da tuba kafin ainihin abin nan kallo ainihin ibadun rahman wa ibadun rahman alladhina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama walladhina yabituna lirabbihim su saboda tawadu'unsu saboda kankan da kansu saboda ladabinsu kalli yadda Allah ya ce bayansa ne ibadur rahman sunansu kenan to da ka zama ka yi kama da shaidan da ka zama ka fi kama da ibadur rahman wanne ya fi maka sauki ibadur rahman saboda haka ka yi kokari wato wannan kenan manzon Allah yana cewa o inni innahu uhiya ilayya ce an fahimin min wahayi an tawada'u ku dinga yin kankan da kanku hatta la yafkhara ahadun ala ahad har yadda wani ba zai rika dagawa akan wani ba wala yabghi ahadun ala ahad ba wanda zai rika ta'addanci akan dan uwansa shi su mawaƙa na larabawa ke cewa tawada tawada wato yana suranta amfanin tawadu'u yace tawada kun kalbadari tabsuru wajhahu Allahu akbar tawada kun kalbadari tubsiru wajahahu ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u kayi tawadu'u kayi kankan da kai sai ka zama kaman wata bayan ya kwana goma sha biyar gashi yanzu wannan watan da a ce akwai ruwa a nan ko ƙorama ko kogi a ina za mu ga watan a cikin ruwan za mu gan shi amma a ƙasa yake ko a sama tara tara tara wajahu ala safahatil ma'i kana gani can ƙarƙashin ruwa wa huwa rafi'u shi yana sama kai ne kake ganin sa a ƙasa amma mai tawazu a sama yake na ɗaya kenan ya ce wala ta kaddu khani kar ka zama kaman hayaƙi ya alubi nafsihi hayaƙi in ya fito ƙasa yake ko sama sama yake yi ila safahatil jawi wa huwa idan yayi saman ina yake kuma ina zaka je ka samo shi ba ya lalace ba ya tabi to waye ma yake so ya zama kamar hayaki da Allah saboda haka mai girman kai shi yana yana daga kansa yana sama amma a kaskance yake a wulakance yake a wajen Allah lokaci ne kurin idan bai yi ba ba za ka gane hikimar ubangiji Allah subhanahu ta'ala ba Allah ya samu gane to Allah ta'ala yana cewa wadhkur akha adin ambata musu dan uwan wato adawa wane ne dan uwan adawa na'am annabuwa annabi hudu me yasa kuka ce shine dan uwan adawa wa ila adin akhahum huda haka alkur'ani yake wani gurin sai a ambaci magana yanzu da a ce babu waccan aya da kuka ambata wa ila adin a huda da babu ita da ire-irenta kawai muka zo muka ga wa ila uzukur a adin wallahi a iya nan sai ka ga maganganun malaman tafsiri sun kai ashirin ko ɗari wannan ya ci a adin ai wani ba barbare ne ko wani ya ci a'a wani ba rabe ne sai ka ga maganganu iri da yanzu kalli inda Allah ta'ala ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da annabi nuhu sai yan kaɗan da mun tsaya iya nan yan kaɗan da ba mu da matsala to in kana karanta littafin tafsiri sai wani ya ce su arba'in ne wani ya ce a su hamsin da biyar wani ya ce su ɗari ba ɗaya wani ya ce ɗari da ɗaya duk wannan ba wanda zai kawo maka nassi daga Allah ko manzan Allah nassi daga Allah kalil to in mu ɗauka ka san ɗari da ɗaya ne ko dubu da ɗaya ne eh, abin nan sai mai kuma shin idan ka san adadin menene bambancin ku ranar alkiyama da wanda bai san adadin ba ba bambanci ladan nawa ake bayarwa in an san adadin zunubi nawa ake rubuta in ba a sani ba saboda haka duk abin da alkur'ani bai ambaci adadi ba a kisa izinar ake so ba wai sunayen da ke cikin ainihin wato kisa din ba an gane don haka nan allah ta'ala a nan sai ya ce wadkur a ha'adin amma a wani guri ya gaya mana wane ne dan uwan adawa din annabi hudu to shine za a bamu labarinsa a nan abin da ya faru tsakaninsa da ainihin wato mutanensa adawa iz an zara ƙaumahu bil ahqafi yayin da ya gargaɗi mutanensa a can yankin su na ahqaf al ahqaf jam'i ne na hiƙib ko hiƙab wato ainihin gurin da yake sahara ne akwai irin rerayin nan wanda in ka gani sai ka ɗauka wani dutse ne rerayi ya taru ya taru har ya yi kamar dutse irin wannan guraren su ne ake cewa al'ahakaf an gane ko idza zara qaumahu bil ahqafi wa qad khalat an-nuzur ko min bayni yadayhi wa min khalfihi ba shine farkon wanda ya fara wa'azin ba in bu ku manta ba a farkon wannan surar Allah ya gaya mana abin da ya ce manzon Allah ya gaya ma ƙureshawa ƙul ma kuntu bid'an minar rusul ba ni ne farkon manzanni ba to shi ma annabi hudu din gashi Allah ta'ala yana cewa wa qad khalatin nuzuru an nuzuru jam'u nadhir wato nuzur jam'i ne na masu wa'azi masu yin inzari masu gargaɗi wato da yawa sun gabata kafin shi annabi ainihin wato hudu kuma waɗansu ma sun zo su ma sun yi wa'azi bayan annabi hudu wasu sun zo sun yi wa'azi bayan annabi hudu malamai suka ce wannan yana gwada a lokacin da annabin hudu yake gargaɗi yana wa'azi a can a haƙaf ɗin to akwai wani annabin kuma a wani gurin shi ma yana can yana yin wa'azinsa a garin da Allah ya tura shi saboda haka Allah ya ce min ya daihi wa min khalfihi kafin shi da kuma bayan zuwansa annabi kaza ya zo ya yi wa al'ummarsa wa'azi ya tafi bayan Allah ya halakar da wannan al'ummar kuna da labarin annabawan da suka zo kafin annabi hudu kuna da labarin annabawan da suka zo bayan aiko muku da annabi hudu kuma kun ji yadda aka kare da su duka Allah ya halakar da su saboda ba su yi biyayya ga annabin da Allah ta'ala ya aika musu ba wa qad khalatun nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi Allah ta'budu illa Allah annabi hudu da ya zo menene abin da ya kira mutanensa su aikata kar ku kuskura ku bauta ma kowa in ba Allah ba Allah ta'budu illa Allah kar ku bauta ma kowa sai Allah shi kaɗai ‘yan uwa ku riƙa lura duk abin da muke karantawa in kun lura magana ce akan bauta kada a bauta wa Allah shi kaɗai a ya sorry kada a bauta wa Allah wato tare da wani kada a bar Allah a bauta ma wani mun fahimta akan wannan Allah ta'ala zai kawo maganar halittar ɗan adam ko halittar sama ko saukar da ruwa da sauran abubuwa duka don su supporting din wannan mabda'in da ake son ya tabbata bautar Allah shi kadai sai ce duk wannan abubuwan da kuka ga na yi na halittar sama na halittar dan adam na sauko da ainihin ruwan sama na bulbulo muku iska na shimfiɗa muku ƙasa duka so nake in nuna muku cancanta ta da ni kadai na cancanta abota min domin duk wanda yake ana bauta masa bai yi muku ko ɗaya daga wannan ba ni na ba rayuwa ni kaɗai zan iya ainihin wato karɓe rayuwarku ni ne mai arzutawa ni ne mai halitta ni ne mai kaza ni ne mai kaza dan ya jawo hankalin mu bauta masa annabi hudu ya ce allah ta abudu illallah abu na farko kenan In a akhafu ko In a akhafu alaikum azaba yawmin azim abin da ya sa nake kiran ku ku bauta ma Allah shi kadai ina ji muku tsoron azabar wata rana mai girma wata rana kenan ranar alkiyama ina jiye muku azabar ranar alkiyama saboda ta sha bamban da azabar duniya wani azabarsa a duniya talauci wani azabarsa a duniya rashin lafiya wani azabarsa a duniya tsananin bakin jini wani <laughs> eh gazan wani wallahi wani kaman jaba eh ga kowa baya son sa baya da hali mai kyau ne wani azabarsa a duniya an sa shi a kurkuku kowa yana da irin azabar da Allah ya kaddara masa kai wani ma azabarsa a duniya abin da ba ka tsammanin zai iya zama azaba shi Allah mayar ya zame masa azaba akwai wanda Allah zai mai da kuɗi kuɗi Allah ya bashi amma ya mai da kuɗin azaba a kansa Allah ya bashi kuɗin tunanin kuɗin lissafin kuɗin ya hana shi ibada wannan kuɗi bai zama azaba ba wani Allah ya bashi mulki yana amfani da mulkin yana ta jawo kansa musibu iri daban-daban ba a samu fir'auna me ya kai shiga shiga wuta ba giyan mulki ba ce mulki ya zame wa fir'auna azaba ko bai zame masa ba kuɗi ya zame wa ɗan ƙaruna azaba ko bai zame masa ba saboda haka kar ka ɗauka talauci da rashin lafiya da sauransu su ne azaba saboda haka Allah amma duk waɗannan azabar tana ƙarewa ko ba ta ƙarewa to matsalar ta idan ta yi ta zarce a nan duniya ka azabtu saboda ga kuɗi ya hana ka ka bi Allah ko ga mulki ya sa ka tara wa kanka musiba mai yawan gaske kuma ka je lahira kana girba sakamakon abin da ka aikata Allah ya samu dace saboda haka Allah ta'ala ya ce ah, inni akhafu alaikum azaba yawmin azim in dai kuka bauta ma wani Allah wato wanda ba Allah ba to ina jiye muku azabar wato ainihin rana wadda take mai abin nan mai raɗaɗi da yawa wato mai girma ita ce ranar alkiyama Allah subhanahu Ta'ala ya sa mu cika da imani to a nan yan uwa za mu ga ce alkur'ani mai girma yana ta gaya mana rashin bautawa Allah shi kadai shi ya jawo duk kafiran da kaji Allah ya halakar akan sun hada shi da wani ne wajen bauta ko sun fita daga da'asa sun ki tuba da haka nan mu guji abin da zai sa Allah ya kalle mu a matsayin masu bautar wani Allah ko masu haɗa wani da Allah wajen bautar Allah Allah ya sa mu dace ƙala a ƙalu قالوا أجدتنا لتأفكنا bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. To, kun ga ɗabi'ar? wanda wato ya riga ya yi nisa an ce baya jin kira ku kalli maganganu na tausasawa na ƙauna da annabi hudu ya gaya wa adawa ya ce iz an zara ƙaumahu a haƙafi wa ƙada khalatun nuzur ko min ya yadayhi wa min Ya ce na farko Allah ta abudu illallah sannan ya ce kuma jama'a ina ji muku tsoro ne ina tausaya muku azabar wani yini mai girma kaga ya gwada ƙauna ya yi rarrashi ya yi sauƙin kai ya yi magana mai laushi amma da yake wanda aka yi wa maganar laƙada laƙad ta launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi da a ce wanda kake kira a raye yake da ya ji amma wanda kake kiran ya riga ya mutu wanda ya mutu yana jin kira baya ji saboda haka suka ce kalu sai suka ce aji ita na to mun gane wayan aji ita na lita afika na an hatina. yanzu wato zuwa kai lita afika na ai litusrifa na domin ka karkatar da mu ka ɗauke hankalinmu an Ali hatina. ga barin bauta ma allolinmu lita afika na an hatina. wato wannan shine abin da ya kawo ka to ba za a yi abin da kake so ba fatina bi mata iduna je ka zo mana da abin da kake mana alkawarin zai same mu idan ba mu yi yadda kake so din ba fatina bi mata iduna in kunta mina sadiqina in dai da gaske kai mai abin nan ne to duk wanda ya zo da kira zuwa ga wato ainihin al'umma sai an samu a cikin al'ummar waɗanda za su tuhume shi ba don Allah yake kiran ba yana da wata manufa ta daban kun ga a wani gurin Allah ta'ala ya faɗa cewa fir'auna da jama'arsa sun gaya wa annabi Musa da Haruna suka ce a ji na litalfitana amma na alaihi aba'ana wata kunu lakumal ya fil arzi. kun gane wayan ka zo ne ka ɗauke hankalinmu daga abin da muka tarar iyayenmu suna yi na bauta litalfita na amma waje da na alaihi ba'ana wata kuna lakumar ya ufil ardi wato ku ku zama ku ne manya a bayan ƙasa to mun gane malaman nan da suke yawan maganganu a kan siyasa so suke su zama su ne shugabannin shi ka kake ganin waɗansu na ta rigima da malamai eh to haka ake wa annabawa wata kuna lakumar kibar yawo ai wata kunu lakumar ri'asatu dan ya zama kuna ya shugabannin ko kowa ya zo ya bi ku to ba za mu yarda da wayan ba wallahi a ci lafiya in dai wannan hayaniyar siyasa ce mu dai har mu koma ga Allah ba mu ba ita eh duk masu Allah ya sa a dace Allah ya ba da ikon a yi adalci amma dai ba mu ce wanda suka ga suna sha'awa malamai su fito takara su fito eh amma dai mu ba mu a ciki ah, mu masu wa'azi ne mu abin muke yi kawai so muke yi a samu kyakkyawan haɗin kai tsakanin masu wa'azi da masu mulki kowa daga ɓangarensa mai mulki da mai wa'azi duk al'umma ɗaya suke wa hidima al'ummar da ake mulka ita ce malami yake yi wa wa'azi idan aka ba wa kowa dama ya yi aikinsa malami ya yi gargaɗi a ɗaure masa gindi a ba shi goyon baya ya yi wa'azi to za a samu sauƙin gudanar da mulkin idan aka ba shi dama ya cusa wa mutane tsoron Allah ya cusa wa mutane ƙaunar junansu ya cusa wa mutane haɗin kai a ɗaure masa gindi ya yi wannan to ina jin shi kansa mulkin ma zai fi daɗin yiwa ko ba haka ba ne idan aka ce za a yi ta rigima tsakanin masu mulki da masu wa'azi to ainihin kamar faɗa ne tsakanin giwa da zaki wa zai sha wuya ciyawa eh Allah ya kiyaye eh dan ba wanda zai fasa eh, wa'azi ba za a daina ba kuma 'yan siyasa ba za su daina ba to kamata ya yi a haɗa kai a tarbiyyantar da al'umma ɗin a ƙaunaci juna don haka Allah ta'ala ya ce suka ce fati na bi mata iduna in kunta mina sadiqina ƙala sai annabi hudu ya ce قال ilmu inda Allah wa وأبلغكم hukumar. ƙala annabi hudu ya ce innamal ilmu indallah a'a maganar in kawo azaba ai bata taso ba ba ta na ni ne zan kawo azabar ba fa ta suka ce kawo mana azabar da kake mana alkawari ba ni ne na ce na yi alkawarin in ba ku yi imani ba zan kawo azaba Allah ne mai kawowa kuma yaushe zai kawo ta bai sanar da ni ba innamal ilmu indallah ilimin sanin lokacin da Allah zai kawo azabar yana wajensa babu a gurina ni dai uballigu kuma ursiltu bihi kawai ina isar muku abin da aka aiko ni da shi ne ku bauta wa Allah shi kadai kuma ina ji muku tsoron azabar yini mai girma wa kum ma ursiltu bihi walakin ni arakun qauman tajhalun sai da duk da haka nan irin wannan magana ta ganganci a rika gaya wa Allah ya kawo azabar mana wannan mai ilimi ba zai wannan magana ba ina ganin kuna da jahilci tare da ku kun jahilci Allah e kun jahilci kuma mai gaya muku ainihin wato gaskiya Allah ya tsare mu na'am فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم الله أكبر to Allah kenan wato kamar mace ce mai rigima wadda an mata nasiha an mata nasiha bini bini ta ci kuma mijinta ce sai ka ban takarda sai ka ban takarda ba zan yadda ba yau sai na gidan maza ne kuma da ya ɗauko takardar ya bata sai kuma ta fashe da kuka ko ba a samun irin wayannan ana samu to yanzu kun ga waɗannan suna cewa a zo da azabar mana a zo da azabar bari ka ji kuma yadda za su daina kansu falan mara auhu yayin da suka ga azabar da Allah ya tashi zai yi musu azabar shi yasa ko ji annabi annabi hud da ya ce walakin ni arakum qauman tajaluna wato yake son ya nuna musu basu san Allah ba idan zai kawo azabar ba sai an shawarce ka ba ba wai azaba ba mutuwa mata gaskiya da gaskiya ba wai ta azaba ba da Allah idan akwai a nan gurin akwai wanda aka ga yaran da zai mutu ya daga hannu ya gaya mana yaushe za ka mutu bai sani ba to ballantana azaba Allah bai faɗi ran da zai kawo ba amma ya ce a ya a hankali zai fa kawo ta to Allah ya ce balan mara auhu da Allah ya tashi sai ya rike musu ruwan sama aka daɗe, aka dade aka dade ba a samu ruwan sama ba sun matsa a ruwa fari ya yi fari can sai suka ga hadari kirin falan mara auhu aridan mustaqbil audiyatihim yayin da suka gansa ya bujiro a sararin samaniya gashi nan ana ganin sa hadari kirin ya gabato wajen a haƙa ɗinsu wato su inda suke zaune ya tinkari gonakinsu musta kabila ya qalu sai suka ce haza aridun mumdiruna Allahu akbar wannan shi nan ga hadari nan wanda zai mana ruwa ba su ma kawo Allah ne zai ruwan ba ya hadari ne zai musu ruwa haza aridun mumdiruna ai mumdirun iyana qala ta'ala bal ba haka ne huwa masta jaltun bihi abin da kuke gaggautowar ya zo ya zo ya zo shine ya zo ma'ana azabar da kuke cewa fatina bi mata iduna to azabar ce ta zo rihun abin da kuka gani dinnan ba ruwa yake dauke da shi ba wannan duhun iska ce wadda Allah ya makare ta da azabun alim azaba mai radadi sai Allah ya sako iskar ta ringa karera yasu sai ka ga wato inda ka san a sako guguwa mai ƙarfi ta ringa fata-fata da karmaman da aka ajiye sai ka ga hannu ya balle ƙafa ta balle Allah ya dinga ya su fa asbahu fi diyarihim jasimina dak sun kankan jami iska ta lalata su shikenan fa tsiwa ta kare kuma Allah ya kiyaye mu na'am تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها ita wannan iska wadda Allah ya kimsa ko ya ɗura mata azabin alim wato azaba mai raɗaɗe azabar halakarwa Allah ya ce miru kulla shay'in duk abin da ka sani tana ragurguza shi tana halaka shi bi amri rabbiha amma da umarnin ubangijinta bayan da Allah ta'ala ya ce miru kulla shay'in tana rusa komai sai kuma ya zo ya ce fa asbahu sai suka wayi gari la yura illa masakinuhu ba a ganin komai sai gidaddajinsu wataƙila wani ya ce a ah, to wannan kamar akwai tunakuri Allah ya ce don miru kulla sha'in to in ta dammara kulla sha'in ya kuma aka ga gidajensu kar ka manta Allah ya ce don miru kulla sha'in bi amri Rabbi ha. an gane ko idan aka ce yanzu wani ya zo yana dukan mutane bisa umarnin wanda suka umarce shi ya duka kenan suna um-, ana dukan wanda aka umarta a doke shi ko ko an zo za a kama mutane ana kama mutanen da aka ba da umarnin a kama ko ba haka ba ne to idan allah ta'ala ya ce iskar nan tana halakar da komai sai ya ce amma bi amri rabbiha idan ta bar gidan nan ba ta halaka shi ba me yasa ta samu umarnin ubangijinta ta halaka wannan gidan ba kenan duk abin da aka gani bai halaka ba iskar ba ta samu umarnin allah ta halaka shi ba amma duk abin da allah ya ba ta umarnin ta halaka ta halaka ko ta bashi ta halaka shi to waɗanda aka ce ta halaka su ne waɗanda suka tsokani allah waɗanda suka yi shirka da allah gida ya shirka ne tana yi wa awakansu ma ba a taɓa su ba dokunansu ba a taɓa su ba da sauran abubuwa waɗanda ba su yi wa Allah laifi ba ba a taɓa su ba saboda Allah bai ba da umarnin a halakar da su ba ta halakar da wanda ta samu umarni daga Allah subhanahu ta'ala cewa ta halakar shi yasa a ƙarshe Allah ta'ala ce kazalika jizil ƙaumar mujrimina kamar yadda kuka ga Allah ya ainihin wato halakar da adawa dinnan kuma adawan nan fa su ne wanda Allah ta'ala ke cewa allati lam yukhlaq mithluha hafil bilad in taƙa maka karfi Allah da kansa yace bai taba halittar irinsu a wasu garuruwa ba wajen karfi da girma Allah bai irinsu ba saboda haka amma kalli yadda Allah ya musu kalli yadda Allah ya musu raga-raga wato idan Allah ta'ala ana tsokanin su kaga ya kyale ganin dama ya kyale shi ba a wato ainihin zunguro shi ya matso ya yi maza maza ya yi wani abu kafin wai a kubace masa don ba za a kubace masa ba abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahabihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi yu'ti al-hikmata man yasha wa man أوتى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ All across ocean and